sai matar da take mai ciki ce nauyin ciki ya sa ba za ta iya azumi ba sai matar da take shayar da ɗa wanda tsotsonta da ɗa ike yi ya sa ba za ta iya haɗa ga azumi ga tsotsonta ne ba ko kuma ita za ta iya yin azumin amma fanda ta fara azumin nono zai ɗauke ɗan zai galabaita to an ɗauke mata azumi gaba ɗaya ita sai dai ta ciyar da ainihin abinci kenan allah maɗaukakin sarki ya taimake mu